والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وذريته ومن اللهم لا علم لك إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فآيات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله Allah ya tafi a damu a wannan masallaci na tsawon gidan yari a cikin wannan masallaci na algunmu domin في gaba da karatu cikin littafin tsara wallafa a shek abu muhammad abdullahi bin abi zaidi al-qirawani a tunisi rahimu allah amina roƙo allah ya tabbata ya gafara ga malumin sunna ba a gida muna da wasu da wannan aiki muna da bukatu daban-daban allah ta biya wannan bukatu muna alkhairi akwai abubuwa da muke jin tsoro wato muna fargaba Allah ka turanye mana Allah ka amintar da mu Allah ka kawo mana walwala da yarwa a wannan ƙasa namu Allah ya kare mu a gidajen mu da garuruwan mu da rayuwar mu da ƙasar mu da ƙasashen mu da yawa da yawa a muna cikin babul buyo wa mata da buyo wato babin ciniki da kuma abubuwa da suke da kama da ciniki a yanzu dai a muna cikin magana a kan wato rance ba da rance zo da لا wato ba يزور منفعة a لك وباع درسين wanda zai jawo amfani da wanda ya bada wannan ba ko da kuma kare ka'ida shine wanda ya zai rance wanda aka ba ya rance ya ka sanya more فأقام الركعة الجنبية وكذلك ما قال السلمة إذا أتى أجندا يبوى مدر الدين من إجارة إلى إجارة كما أنا أحد الجنجا دبانا ko kira'in haya ta gida ko gona da ba da wasu da a yi wani kullum kai ya ce amma kiran ce ainihin rance ba da rancen da a yi ne halar ne kuma komi ana ba da rancen sa illa bi zawari sai kawai ku yanzu kuma ba ya sa ba da rancen ku yanzu ba wa kadalika turabul kisba haka nan ba a ba da rancen wato turkar da wato abinda aka bugu cikin ma'adini jami'a a kaji wala ta juzul wani abu min al-zaini yake ba a halatta a sauke wani abu a kada wani abu daga bashi ala ta addini a kan agawa wato na yi bayani a kan waɗannan duka ba sai na maimaita ba ko wani ya misalin mutum ya ba da baki kuma ya sauke wani abu a garwar damar mami ya ba wato goma na asalin goma na aka bada eh. to yau da aka ajiye ajiya shi an magana a ƙasar wata guda ne to ina da na ɗin hada ta mai wata kila ma na kan kara ka ba daga waɗannan da aka yi ya shi saboda zuwa da safe da zuwa da abu da aka a ta yi ta saba amma da ya kuma ta abu ya mu su ke nan da ka rufa amma dai na da karfe da kuma da a to ai wannan babu komi wanda ba shi ba laifi ba ne amma yanzu wanda ya ba ka naira dubu goma a ƙarshen wata ai ya kwana goma ko rana wata sai ya zo cewa ya na can da baka ko ba shi nan da baka to ba ya dubu tara ko ba su dubu tara da yau na ɗaya ma amma ya zo da wata kan yara shi da aka ce ba a yara ya hana yara ta ga kamar taimako na hanke amma ita shari'a ba ta yadda da haka ولست أخير على على الزيادة فيه kuma ita mai halatta a kara wa baki keke amma a yi kayi wanda ta ba baki na dubu goma zuwa karshe wata wata karshe wata ya yi to kuma bai biya kuɗi ba sai to ina kara wa wani wata guda shi ko ya ta ka kara dubu biyu an gane ko shi wani haramun ne dubu biyu ɗin shari'a ba ta yi ta da su ba cewa saboda kayan kwanaki da an kai mai a kara mai ko shi ne yana sa a mai haka na haramu an gane ko amma ainihin jinkir samu wanda ba ya da shari'a tana neman haka a yi saboda Allah wani bashin nan na baka bashi amma na fahimci zai kudin nan cikin watan na gare ka zai wahalce ka na jikin sama an wani mata, ko kuma kawar ne wani wata a kawo rabi duka za mu taimako ne an sassauta mai yanzu ya ba shi cikin sauki ah, yanzu dai ban wuri sabon karatu ba ko wala ta ajiyu da arzin ala ziyarati fi haka nan uruda ita ma bayanan ta a gabo ta wato in ta kasance min bai daga kasuwanci to mutum ya sai kaya gare ka ya to amma an zai ajalin da ake son a kawo kaya to sai ya zo da shi to yanzu yau zai ka sai ba da kaya ya dan kara ma wani abu kaɗan ko saboda wahalar ajiyar da za ka yi kai kila ba da bukatar su yanzu kana bukatar su ne san kila kun shirya wani ciniki wanda wani zai zo ya sayi a wancan lokaci da shi kuma yana son ya miƙa ma kayan ya rabu da su yanzu kaga ya rage kai ne nauyin ajiyar su ko to shi da fito ne sai yake ya sa wasu kaya ma sai ya ce amma zai kara ma wani abu to bai halatta amma in kayan sai ka karɓi kayan kamin lokaci babu koyi zuciyarka ta an yi ajali duk da cewa hannun kwarai take kuma a ke tsaya yana fata wahala duk da haka ne kace ta karba shi sai na wala ba a zabi da ajili ne da ajili ne zalika min qarbu amma yana jira haka ba mutum ba lai ya gabatar da wannan kayan rancen za a kare su da su ba ko a haka babu komai in kare na sifa ne wato an ba ta kaya masu kyawu wanda sun kankara abinda wato ya ba su a wajen rance wannan shi babu kunin karbu saboda dama rance na wanda ana yin saboda Allah ba a cika samun wata matsala ta sabani ba amma wajen ciniki ne shi aka gina a kan kowane yana sai hawani mai sai sai yake yi hanyar ya tsaye bisa Eh, mai sensuwaciya mai zai za su kai tare kuka mai sai wayon wayon ne ake kokarin saboda haka jiza shari'a take kakkanyewa wajen wato filifi. amma ya abu ya zan dara ce na sai a sassauta a ba da dama to gaba mana yake wa man da bil kamfi aka tara adadin fi majalisar gaba wanda ya mayar da kayan da aka ba shi hawo ya mai da adadi wato wanda yake adadin na aka kasara ya yi adadin abin da aka ba shi amma yau ke mayar fi majalisar saba a majalisi na biyan ba shi an ba shi rance lokacin da aka zo biya sai kayi ga abin da aka ba shi to baka je talaba wato wata da kulifin fi zalika malamai sun sabani game da wannan ya halatta ko bai halatta ba idan ne mutum in kalli in ba a wala wa'ayi babu alkawari da yi alkawarin da karanta ne ni kuma in kara maka wala adatin ko ba wala ada ta wanda ta gudana kan duk wanda an ka bara sai ya kara wani abu wadanda uku in babu su malamai sun ce babu su فأجابه أشهب قال أشهب يا wata وكرهه وكرهه da القاسم amma malam ابن القاسم wato ya karanta shi wa lamu jirgu sai halatta an gane abin da wani gani ba a kasar adadin an ba ka rancen goma ta ta ta ko ka cika dole ka ce sha biyu buwa na aka baka kuɗi na aka baka dubu goma wajen biya ka kara dubu ɗaya ko dubu biyu ko kuma turanen a tafana aka baka rance da aka baka sai ka zo ka karo kuka zan sha biyu ko sha biyu lokacin da za ka biya وبعض الشرط يبقى هيتر إذا كنت تعرف بعض القوي بعض الآداء تجعل يجب تجدان أكثر وكل صعب أن ما لم يرى أي بلاد ونياتي يا حلت ونياتي بحلتك إن ونياتي بحلتك ولا ألا يا مجعك إن سبب لأنني يا أنا فإنسي جامع معك la ya zo talabun ya zo maka sai yi biya ta to kaga ya aka dubi wannan wuta ai mutum ya more ko tun da goma ta jawo daya ko ta jawo biyu amma kuma ai an ka lura da cewa ai ba matar da haka an kai ba wani sharafi a akwai ko ba alƙawari ya doka ko ba al'ada ce ta da a haka da aka mace kyauta ta yi ba su don gane wasu malamai suka ce ya ina za mu kama ko hmm. kun ga a matan malikiya an ce imamu malik to a makaranta ce malam dan kasu shi ne ya zama babba cikin almarar akwai su ala ashabu da su mala asbabu akwai su ibn wahab akwai ga sunan dai da yawa akwai su malam sarmuni su da yawa amma kowannen su malami na kuma ya isa shi yi istihadi ma ya kama masaba ta kai ne amma ba su kama masabobin kansu ba suka tsaya karkashin masaban malikiya suna istihadi suka ga wato ma'aunin da yake amfani da shi wajen istihadi wajen istinbadi ko hukunci da aya ko hadisi da sauransu to ba ka jirta yana yi wa a samu ra'ayinsu ya bambanta da ra'ayi ne saboda shi shi ya shugaban masaba amma kuma tun da mujtahidi ne su ma mujtahidi ne su ma suna iya gwada ra'ayinsu da matsaloli an gane ku don shi mujtahidi an ce bai halatta yadda kalili ba wanda ba an mujtahidi ya kai mujtahidi bai halatta ya yi takalidi ya yi koyi da ra'ayin wani ba in dai matsala ta ta istihari sai dai ya yi nashi istihari an gane ku yanzu daga cikin matsalolin istihari akwai in mutum ya yi nemuwa ya zo wurin da bai san inda alkibla take aka ce in mai mun dai ina ya yi istihari in ba mun dai ina ba to shi koyi da wani sai a koyi sai ya nemi ya yi haji ya gwada mai alƙibla ba ba babu gani ba da ke amma wanda an mushtahi sai dai ya nashi kokari shiga nan makai na alƙibla amma bai koyi da wani amma in gari ne an ce idan malamai masana sun ka hidda alƙiblan nan ta masallaci to ko mun sai yana yi amfani da wani yana yi amfani da wani saboda jama'a na suka yi wannan yanzu kun ga akwai wata matsala wadda malamai suka yi sabani har akwai kauli hudu cikin masarar malikiya idan mutum ya zo lokacin sallah ya yi bai da ruwa a walla babu kasar taimama a zai sun san taimama ita ce da dan a walla ko to babu babu kasar da za a taimama babu ba a ruwa ba a kasar taimama yana yawa ko bai yi ba Yeah. misali ana ba da misali da wanda wani zaki ko wata kuma ko da abin da suna ko shi ya haifa kuma da abin da ko zaki suka zo suka wanke bakin cewa bakin gindin itacen nan cewa sauko ka ci wani ta yana saukowa can saman nan yana da a Allah yana da kasar taimama bai da to ko ba wannan ba ko yanzu wani wani wani wani gidan yari ana kai mutum ko wani kwamfani wani tsare mutane sai zan siminti ya siminti ba a ta yawa masa gari ko ya zan wurin da duk kazan take akwai na jasa wurin saboda waɗanda an ka tsare wurin har da tsari don suka yi ko ga babu sanar da yawa ko ba ruwa a to shi irin wannan ya zai yi ba sallah ko yana yi ko ya sallah haka nan ba a wallah ba a kai kun ga ga irin wannan matsala akwai fatawar wa mali, akwai ta ibn qasim akwai da mala asbabu akwai zama mala ashabu kun ga ba ka ta dan mai zo sun ka sa wa malamin ko jagoran matsala saboda su mutum ne da yanzu an samu sabani tsakanin su malam ibn al-qasim da malam ashab ba a ce ga wani kauri wanda ke rinjaye ba akwai malaman da suka biyo baya gare su su ma mu ne amma bin tarje abinda malaman nan magamata sun kamati suna iya zuwa wata to sunan jaya da magana wani akan wani shi yasa shi mai muktasar za a ga ya ce ala ko kuma ya ce wani muktabu wato yana zai akwai malamai wanda sun ka rinjaya da magana ta magamata kamar malam da rushidi ko kuma malam maziri ko kuma da dai sauran a sai na faɗi su don haka malam wannan duk wanda muka aiki su duk wanda an muka ɗauka muka aiki su ya yi ne wa ma alaihi da zani wa au da wanda ake bi wuri ko dirhamomi min bai na daga aw qardin ko na rance mu'ajjalin wanda kuma an ya shiga ga ajali wala mu an yi ajjala ya samu ya gaba ya gaba da shi kabla ajali yin kamin ajalin an gane ko wato kuɗi ake yin ko na irin nau'in kuɗi ne ko kaya an ka su amma kuɗin za ka dawo kuɗi zuwa lokaci kaza ko rance na an baka za ka biya zuwa lokaci kaza to sai ka samu abin kana son karbu da shi ka biya baki to kana da damar gabatar da shi kaga wannan akwai mamaci da huruda don su huruda da kace wato wani kaya aka dora ma an ana ma ajiyar su amma su kuɗi ba wata wahala ta ajiyar domin mu kawo ma ga zamanin mu kana yi dama a tura eh, a kawon ɗinka ko a tura a kawon ɗinka a ce ko lokacin biyan mai ba mai biyan kusa yin ga kayan nan to yana ganin ba a yin gidan ta ba da karɓa sai ajali da yayi ko kamar da aka ce su ta hannun ajali na eh eh sai ka fesa mishi kayanka an yi ajali kuma ajali ya cika rogon biya ba to kare shi zai kai an ko cewa aka wanda kai alkawari ne shi ka fesa mai kaya lokacin biya ya biya ba sai ka ce ina alkawari sai biya kaga in bai biya ba to da ka'ida ana iya neman ki biya ana iya neman ki biya babu dole na cewa sai an su kudi ne ya mai da ya mai da kayan nan sai a bai samu kudi ne mai suwa ita ga ka'idar shari'a ya san suwa ka kudin nan aka ka ba su kai kace ka saye an ka ci an ba mai ba ka zama damar ba samu kuɗi ba ga kayan kurmai mai samu amma kuma in ya zo da kayan yace na yi da kuɗi na yi kokarin cika alƙawarin da ban samu ina roƙon a amshi kayan ne in mai zuwa nan mai an gada ma sai a kan ya an ga dama sai a kan in ba ga dama ba a ce ba a taɓa kuɗi kuma tun da lokaci ajali ya yi ka biya kuɗin mutane kuma ko da da hukuma aka gama shi kotun musulunci za a ke shirya shi ya ka'ida na eh eh Thank you. kiranin gida ko gona ya ya canza na ya ce ya ba wani wato duk matsalar da aka samu ita ce ta ga yanzu da ka'ida idan aka yi ɗauki kirayi na gida ko na gona to wannan wurin da aka doka kira shi bai wasu kudin ba sai in noma na an noma ga shekara in zaman gidan ne sai an zauna wata a biya sai shekara a biya amma mutanen mu galiban sun fita a gabatar musu kudin wani mata yake amma ya kira in shekara goma ba ne kudin kira shi shekara goma ko kuma kudin gida na shekara biyar ko ya halatta a bashi amma rance na haka ba rance na haka ba don sai an yi amfani da gidan ko gona sannan an ka ci kudin an gane ku kaga ya akwai amana akwai gaskiya kana iya wa mutum mai mutum domin shi ne wata bukata ta haka sai ya ce ya yi wani ma sai an ba shi eh, haya gidan zai ai gyare gyare zai yi da su cikin gidan haya sannan masu gida masu haya su ala ayi halin ko ya su ya yi gyare gyare gida ba shi sun ji shi ba shi sannu sannu sannu sannu suka zauna cikin gidan tsawon lokacin da aka yi ba sannan aka biya no Thank hmm. hmm. ai kaga wanda an gaba kuɗi tsara ya biya kuɗi to duk wata kyauta sai dai ya ga dama ki ba su ba da wani ba su yi bashin ko ne wasu an kai bashi ba ka cewa sai an ba su wani abu cikin abin da aka samu gonar wannan ba musulunci ya shakka ta ta ba musulunci babu wani abu wanda wanda mai kira ya zai koma ba su amma ya ga dama ya ba su wannan da ba ka amma yi eh wato sai mun da karantarwa hmm. wani ilimin ba su kan wannan abu su kai da can shekara tsarin shekara ne abu ya suka ɗan yi ɗan janye nan ka aika mai da daga cikin wani abu da su janye nan yana kawai cewa na wurin nan ne ga kuɗin da na ba da ba wa ba kiro wannan wannan duk bai sa ake to dole sai ya ba su ba dole bane eh, eh amma ni shi ne wannan abu ganin dama sai na in ya ga ya ba su shi ba su wannan kuma ilzami na ya yi ganin da sun na da rubunin su na samu wannan abu ba koyi ba ne garin na ta ba su wannan sanyanyan ko wannan gawa ko ana awo da gawa ne hmm? an ce an ba da kirari don ba a ba mu da shakka ba sai a ce ga kudin kamuwa wala kira ina da yamin ajali ba a ce shi lokaci kaza zai kare wa to an kai haka nan ni da na an ji kira ni ce ta gumba da guna tun daga mun yi abun nan rubutu shekara da yaji idan mun ba ka shiga wata ce ga sauran kuɗi na an wata kira ni eh, in ban ba ka wani ban yadda ta ajiyar ya shiga wa. Eh, ka ji mai abin da raba aka gaggara gonan magada a za a raba da su ra'ayi yanzu kayan magada na ana son raba na haka ana son a mai sama wasu ni ko sai ta jira in gani a raba gado dan ba raba sun ko yaudara ta ta ai an saba yana hankali a yi an shirya a yi saboda mai kira'i wani lokaci ma za a kai sai da gona sai kai mai kirari shekarun ka wasu kare ba sai ya ce sai da gona sai sai wannan da aka nan sama ya zo ya ce yana son a ba shi gona sai a ce a ah, to a yi sai suwa tatar da yi haka sun ka doka sai suwa tatar da yi ana yi ba haka ba eh, da ƙa'idar shari'a wanda aka ba yi shekara ɗaya an sai suwa bai awani da wannan gonar mai cikin wannan shekara ba mallaka gonar ba amfani da gonar za ka ko ba a yi tasuwa ba za a yi tasuwa in ma sai suwa za a yi sai dai wanda zai saye ya saye in kira ya kare sai a hannun samun gonar shi ya ka'ida ce amma ka san mutane suna shirin shari'a ko suna tata shari'a وكذلك له أن يعجل العروض والطعام من قتلنا من بيت haka nan mutum na gaba wata huruba tarkacen kasuwa wato wata abu da abinci min kafin amma na nan lamin bai ban da lafi a gabatar da su a wani sai lokaci wannan kamar maimaita na malamin duka da abin da ya wajen sallah a gaba malamin ce wala ya jizu baikun baikun samarin ko hajji wala ya jizu baikun matar an haɗa na zama ne wala ya jizu baikun samarin aw hajji lam yabdu salahu wato bai halatta mutum sai ce ya tafi ko fara abinci wanda ba su fara kyawu ba lam yabdu salahu ya su bai bayyana sai sun bayyana an bayyana da sun fara da sannan ne za a za a fara kusa waya juzu bai hu idan ba da salahu ba abu ya halatta a kai da ya itacen gona in sake sun fara kyawu an gane ko wa in masala min nabilin basira ko da itaciya guda ce ta dabino daga itacen dabino masu yawa na gona ya ka samu guda kan to akwai alamar sauran ba da ya mutu wannan su ne ana iya fitar da cikin sauran yau amma an ce da sharafi ya zama ba kuwa ba mabuɗiya in cikin gidaje kuma akwai magungiya kamar yadda gonan gero shi ma ana ko eh? ko ba a san wannan ba eh? sai a ga shi da sun sauran gona sauran wasu haka kai ko wato ba a kai su a wani a samu wata hasalar da ke kuma ta ta yi tsawa da wannan irin wannan ita ake cewa ba a kura da shari'a ba a hukunci da ita su ba ita ce a ƙarin samun wannan babban da irin masu wala ya duzu bai umarnin an hari ba ya halatta a sai da abin da yake cikin wato koguna walbiraki da taruka mina da mizan na kiya wato in kini yana cikin ruwa ba a sani ba a sani a kogi na wanda na gari duka ko kuma a kai na kai wani tafki na kiyon kifi yana nan cikin tafkin nan da kai ba a kai sai an yi zuwa an gaishe da haka na yin yanzu masu sai da kimi masu kiwon kimi ba guda guda su da kasuwa ba ko yanzu gram gram ne su kilo da ko wanda awo ake wannan ai yayin sauki wannan kilifin yana da sauki a sai ya zo ya fito da kilo goma ne ke so an ka yi da kimi sai a wata ne ke nan ba matsala wala ya ce wala bai amul janini shi ba da ummi ko ba ya halatta a sai da ɗan tari a cikin kwafi? wannan ya ta yayin ke ta tara iya sai da shari'a ba ta yasa ba amma ya aje wala bai sa irin sa'ir hayawana haka nan ba ya halatta a sai da abin da a cikin dukkanin sauran dabbobi in dai dan dabba ne yana ciki shari'a ba ta yadda a sai da wala bai wa misali ma kullu nada haka nan ba a sai da wato dan dan da wato dan dan abin da tabuwar na kayan yana yi wa a zo a yi kamu wani ce abin da wata tabuwa ta haifa to shi ya sai ma abin da za ta haifa wannan za ta haifa na ga su yi kankara ke da ko da ba yi halatta da shari'a mutum mai shari'a na yi kankara na wala bai kuma fi ruhun limini haka nan ba a sai da abin da an bayan rakunma a sayan abin da an bayan rakunma ana fassara shi da wato barbara su na su barbara su za su kuma ana yi fassara yana kayan da sun ka ɗauko suna muka na yan sani ya ce eh, wala a juzu bai ma ba fi zuhurin shi ne ma san a hannun wasu ba da wasu lama na ha akwai a jirabin zaman wato a nan suna da wasu zama ya hana a sai da barbarar da rafi da shi ita shari'a ita shari'a shi mai kagun ne na wanda aka tagun ne ya amfana saboda wannan bagini ya yi rakuma ne to amma ba abu ne wanda shari'a ce ta ake so a ko aka fi da kai ba ya eh ya na yi ba ta bi a wannan ba amma a yi tinga a ce kaza za ta ba su wannan bai ba fi da ilimi ba a sai da abin da an bayar rafu ne na barbarar da zai wala bai wala adiki ba ya halitta a sai da bawa da ya gudu an gane ko wani ya tuni da yake kada a ce bi zuwa kai rana da shi ba a yi ya ba bahin tari sannan rakumin da ya kurce fada daji shi ba ba a sai sai wato wani ba zai ce ni na sai mana da shi kaddara ni zan bi zo kai na wannan rakumi ko wannan dabba da ka kwace wannan duka baya halatta wannan hiya an bayyana kilali ana ita an hana sai da karnuka an gane ko ba a sai da kare da kuma ya an ce sai da kare ba wai sai an ce nawa za ka ban muna karenka ba hmm. ko ta wa an kai da adda an ga ce ga adda ka ba mu karen ga naka ka karbi adda ka ba da kare ka san so karen ka an gane ku kada bale an ɗauko dawa an baka an ga ce ga buhun dawa akan karen ka saboda katon kare an gane ne ko kuma ga buwa ga ka kakar muka mu ba ka buwa an ce akwai an hamu daga zuwa can kasa ƙasar takarkari sai su kai musu karnuka su hau su dawa to sun sai da karnuka ke sun ci kudin kai A rayu annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a sai da karnuka وقت ربا في بيع ما أذن في في hali. منها amma malamai sun saɓani ko mutum na iya sai da karensa na warauta ko kalarsa na gadi wanda shari'a ta yi izini da aji wanda shari'a ta ka damar ka aji sun ce kana iya sai sai wasu ka ce a baka iya sai sai amma in an kashe shi ana iya ana iya baka diya kun ga akwai manci tsakanin diya da sai suwa don sai suwa ce kina za a a kai ga matsaya ita ko diya naka an kai maka za a ce to za mu baka madadin abin nan da muka bada kusan tsoron ka ne ai ya iya farauta ai ba ɗaya rana ba ko ranaku da yawa ne har dai farauta ta shari'a a ce ya ka sakai an ka shi ta sai ya bi dabba ya aka yi mai tsawa sai ya dawo sannan iya kama mai taɓa maki a ɗaya kai sai ta tawo ta haka ne ya samu wani ilimi bukatun kila sai an daɗe sai an wahala bukatun in wani ya ma shi ya yi mamanna to wannan an yarda a biya ta ko ko ka ci kuɗin karen wannan baka ci halin ba saboda shari'a ta ba ka dama ina ba to kaga in ka ne zan ba ba a bashi horo ba ba wanda an ka ba horo ne to shi kawalan wani da cewa ne ba a ko ba a wasu biya ga saboda shari'a ba ta ba da dama a yi gane ko da wani mutum ya aje karen Ciwa ba wata ya kai ya kai da shi ba kuma ba gaji ya kai musu ba ciwon dabbobi ya kai mai kawai ɗai shawar kare ya kai aji to kun ga wannan shari'a ba da yarda da aje wannan kare ba har ma an ce kullum sai ya sai da rabin ladarta duk wanda ya aje kare ba tare da irin shari'a ba ba da tsarsan shari'a ba kullum karen na yana zuwa da kira wani babban yanzu wani babban yanki cikin lare da ka samu ta sallah da salatin annabi da fari da hailala da da zumunta da jiya da uwaye duk sai ya rage fashe ya zaftare rabo mai yawa zai je ka gane kaga ashe irin wannan wanda shari'a ba ta yadda a hanyar shi ba in ma wani ya buge shi da mota to ya rage ma aiki aiki ba ya yi ma don haka ka ce ma sannu da aiki maimakon ka ce sai an biya ka an raba ta da gida ne kawai wa amma man katala rufa a alai ke masa wanda ya kashe ma ka nan warauta ko karen da aka koya ma gadi an ka baki horo sun san san maka yan sanda ko ana ba kare horo da za an koya mai aikin tsaro so da dadewa ana yin wannan Za a yanzu kuma ana yi to kaga irin wannan ya an kashe su? tun da zai hayan yana da ilimi ya samu ne a kan tsaro da gadi da bincike wannan ya an kashe su sai a biya ko ma na farauta wanda a koya farauta mu ci gaba ko wala yajuzu bai'ul lahmi fil hayawan min jinsihi ba a halatta a sai da nama a karɓi dabba kuma daga jinsi guda mun gani. ko da makiyayi yaro yana son nama to zai ta ga ga ga dan tunkiya ko ga akuya a bashi nama bari ne ba shi nama bai halatta a haka kuma ga an ce wanda wata la'arba ne jirgi duk masu kafawo duka jirgi guda ne don a kaga ko na mai shanzu a waya ko na tumaki ko na awaki ko na kuma duk shari'a ba ta yadda ba an gane ko wani bai kama aiko an hutar da shi maimakon ta yanke na shi rago ga ya wuce da shi yanka da hita ba shi da ba yalla ai an gama mutum ya yi yawo ko shari'a ta ce ba a ɗaya yadda da haka ko kana da ra'ayi daban da shari'a eh? ba ka da ra'ayi wanda ya bambanta da shari'a ba ka duk abin da shari'a ta gashi an daidai shi an daidai wanda ta gaba daidai na wasu kuma ya zama daidai wala bai a jani bai bai a kuma ba a halatta a yi ciniki biyu a cikin ciniki guda wannan ba wa zalika sai da ya fassara wannan ciniki da wa zalika an yashtari ya sil'atan shine mutum ya sai wata haja sai ma bi na nakada ko dai a ce wato dubu biyar kudi hannu aw asharatin ila ajali ko dubu goma zuwa ajali kada lazima hu bi ahadin samanaini kuma cinikin ya lazimce shi ya zama dole gare a kan wannan cinikin guda biyu sai a ruwa kan haka in na samu kuɗi hannun sai ya kawo in kuma na ga bai baki da ya sai ya haramun ne an gane ko shari'a ta haramta amma in kuka ji ba sharukan risala ko wani asabar dani ko kawaki da wani ko kuma wato ya zama wani suka mai wato abin da da sauransu wurin sharuka kai har da sharhin tirmidhi inda aka zo da wannan hadisi wala ya ji a tani sai bayani to wannan masu yi bayani ya yi cewa in aka zo wajen aka ce to da dubu ke hannu amma in ba shi na dubu goma sai mu je tuntuni na karɓa a kan bashi aka rubu a kan haka yanzu babu kuɗi an gane ko ga dai an tsadar da ku an ninka an ƙara dubu biyar kuma saboda ajabi zuwa lokaci amma duk da haka malamai sun ba da fatawa cewa ya halatta abinda an haramun a tashi ba tare da tantancewa ba a kan kuɗi ya zo an kai ciniki ko a kan bashi an kai ciniki bisa ga wannan idan aka ba ɗan almaki turmi turbin da dubu ɗaya da bai sai da zuwa amma aka ba shi akan dubu da ɗari biyar an zuwa ƙarshen wannan to ba ku ci da ruwa ba kuma bai haramta ba tunda shi ya yanzu kuma ya kosa a kan haka an gane ko ka a yi ta muhawara a kan wannan matsala sai wasu malaman su haramun sun da awa abu guda kuɗi har kuɗi kuɗi na yanzu da na ajiyar amma a wajen fuka hawa ba doron hadisin za a yi fassara da malamai sun kai an fassara cewa nan mana ya ce kada da zai bahu bi a hajjin samanai ciniki ya rizumta da ɗayan kudin nan guda biyu ko ba a tantance aka rawa a kan guda biyu ina wata an gane don haka a cikin cikin musulunci da bayanin malamai ka bambanta wanda an haram da wanda na haram Allah ya samu gani haramun ne wannan dubara ce ba ta yi ce hmm. ai eh, na kamar yadda yake bayani hmm. haka da nan da ake yi suna suna da a wannan shi ne idan aka zo suna mutum da yana sai da zuwa ne da hmm. ake yi ba da mutum shi ne takwas da mutum Kura mata hannun da cewa da zai gaba da da ya ke jirgin. biyu abin da ya dauka cewa a'a shi ke nan shi suna da ya bayi amma an zai ba a kasa kudin da a bayi wani wannan dubara ba ta sai haramun ne kudi da ruwa na eh, wannan haramun amma ya aka ba ya tura ne ya ce ya sai suwa wanda zai sai suwa in ya samu ya sai dubu da ɗari biyar ya sai suwa inda dubu da ɗari uku ya samu ko dubu guda ya samu ya sai da abi ne wannan gare ta rage an gane ko amma a ce ba wannan shi ba ya tura ne sannan ya sai shi ma haramu ne shi ake ce bai ul'ina bai ul'ina cikin eh, haramu yana cikin bai uka na riba

wasu wa babura a kuma ba a ganin babura ba a ganin babura sai a ce an rubuta sunanka mamakan babura mutum ɗari malamin makaranta ɗari na ga bukatar babur sai a ce to za a ba su nan ta babur sai a ce to babur da dubu ɗari uku uku an ka ba ku wata goma sha biyu ko wata ashirin da hudu sai a ce to gaskiya mu wani mai zai sa masa bida a ce to ga mai saye nan da to ɗari biyu kun bari an saye ɗari biyu sai a ce an bari sai a ɗauko kuma shi mai baburan mai baburan shi na ya ba da kuɗi wai shi babura ya ba su ba kuɗi ya ba su ba to Allah za a awa yau eh ai mutum bai wa ubangiji ba ne ka ba da kuɗi tsaba sannan da ce babur ka ba su ai ka ga hankali ba ya ma ba wani amma shi mai karba wa Allah saboda makamce yake yi da bukace yake da eh, abi ya ita da wannan duk babu komi ya karɓa to muna yi ma tsaya nan insha Allah saboda lura da lokaci muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala

to shin wanda ya sayi kamata shi ba da la'ada uku wanda ya kwazo an kashe su mai ko ko ko ne su suna ba da la'ada to abinda a shari'a in kana da kayanka tabba wanda zai sai suwa to kai mai kaya shi kai ya aiki ya maka wannan kaga ka ba lada sai ta wannan aikin da ya maka tallatawa ne ya zagaya kasuwa ko ko a'a fakewa yi guda ya hayar jira mai saye ya zo an yi ciniki tabbari ko kuma ka ba shi maharashi ya sai suwa kaza kaza ya sai suwa to ana iya sun warko a ce to in ka sai da kayan kaza zan ba da duk ka sai da kayan za zan ba ko kuma a'a sai ya a dama an san irin wayannan kayan duk wanda ya sai da irin su kaza aka bashi yanzu haka kaman wajen buhuwa ko wajen dabbobi to dillalan su sun aje cewa mawadi ya sai da buhu ga abin da Allah da ta yi sai da wannan in ma rago na wanda ya sai da rago ga abin da ake karba gare wanda ya sai da sa da shi ma ga abin da ake karba gare wannan kaga yin abin da an ka sani ya sai a bashi amma shi wanda ya saye dillali bai mai aikin komai ba an gane ko amma in ya ga dama ya ce mai sai ga wani abu kyauta ne ba da kuma shi ke nan sai ya sauka amma dai ba shi an kawo aiki daga shari'a ba haƙƙi ba ne da wanda ya sa aka yi mai aiki hmm. da wanda ya sai a da ba daidai da a cikin da gaskiya ya kamata a yi gyara eh, don in ta aza mutum kuɗi ya ba su a ba da daɗin rai ne ba ya zama akal amalin nazi da gai yi rikin nan kuma haramun ne mai adar ya ce haramun ne. kira gangana eh. sai wani da hmm. a cikin ya su da hmm. da hmm. ce ya ce ba ya ce a sauka ce na ya a cikin to daga ga ka'ida wancan da ka kera na wancan da haka bai kamata a sai sai ba da sani ne ba in har za a yi haka ne tuntuwa ne tun da baka tare bukata da gambun ba zan yi ma wani daidai karufan da na kashe ga wannan zuwa lokacin da aka bukatar zambun nan zan ka shi kaga wannan da yarda ce amma kaga in ba da yarda ta yi ba tun da an riga an sai sa ya biya bai kamata a yi a wannan shi ya ka'ida Assalamu za mu tsaya nan alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyi karim wa ala alihi wa sahbihi